'yan uwa musulmi salamun min Allahi alaikum wa rahmatun minhu wa barakatuhu ina mana lalai marhabin zuwa ga wannan dausayi na ilimi da ilmantarwa da karatu da karantarwa da kuma kamanta aiki Allah dai ka samu dace ka yadda da ayyukanmu saboda muhimmancin aƙida da kuma ɗora zuciya akan daidai da yardan Allah gaba ma ta bi haka sai muka ga a wannan fitowa ko in ce wannan gaba ko in ce wannan salo da tsari daga masjidin sahaba ah, yan uwanmu da ke kula da harkokin nan na abin da ake kira social media ah, wato activities sai suka tsara tattaunawa kan muƙaddiman nan mai tsada mai daraja da ta kamata a rubuta da ta wadda zinari ta al'imam abu muhammad ibn abu zaidin al ne. suka ga dacewa a karanta mukaddimar gaba ɗaya saboda madarar tauhidi ce dalilai da yawa na farko dai wannan malami mutumin afirka ne misali in kana maganin yanki ne na mutumin tunisiya ne wanda aka haife shi a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya rayu shekara saba'in da shida ya rasu a shekara ta uku da da tamanin shida bayan hijira Ah, wannan malami har alkadi iyad na cewa haza ta fiddin wa duniya haza ri'asa fidin wa duniya Allah ya ba shi jagoranci kan harkar addini da kuma harkar duniya ah, ana kiransa kamar da muka ji abu muhammad abdullah ibn abi zaidin al an haife shi a kuma mun ji shekarar da aka haife shi ah, da kuma ainihin shekarar da ya rasu a kalandar musulunci na faɗa 310 aka haife shi ya rasu 386 in kai lissafi shekara 76 kenan a kalandar bature kuwa an haife shekara ta 922 ya kuma rasu a shekara ta 990 da casa'in da ainihin wato shida har ana kiransa malikun sagir karamin imam malik eh, a ƙidarsa ta nuna cewa sunni ne ko da za a danganta shi ga ash'ariyanci a murɗaɗɗiyar ma'ana cewa ash'ariya da maturidiyya a sunna ne wannan da an kaljidal aƙidarsa ta fassara wane ne shi kuma za mu ci to saboda muhimmanci wannan kuma na biyu wannan littafi na risala wanda ana yi wannan muƙaddima shine babi na farko a cikin risala littafi ne da da wahala mu dai a wannan yanki namu na afirka ta yamma in ma ka so ka ci afirka gaba ɗaya da ba a karanta shi musamman mu da muke dangantuwa ga mazhabar imamuna malik limamin gidan hijira allah ya kara masa rahama ya kuma yadda da shi da haka ne <clears throat> wannan majalisi na ɗalibai da ke masjidin sahaba bisa manoniya ta ainihin majalisar kula da harkokin yada al'amura na addini a wannan masallaci albarka suka ga cancanta da dacewar karanta wannan ainihin mukaddima kai tsaye bayan mun ji mawallafin alkairawa ne shekara haihuwarsa littafin sana risala da shekarar da shekarar da ya rayu da kuma kirarin da ake masa wato al kenan mutumin nafzawa a wani yanki na ainihin tunisia to ga abin da ya ce a farko farkon risala babi na farko ya ce babu ma tantiku bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-af'idatu min wajibi umur diyanat babi da ke magana kan abin da ya kamata a ce har suna su dinga furtawa zukata su ƙudurta na daga al'amura wajibabbu na addini muna son mu karanta muƙaddiman ne gaba ɗaya la'alla a halka ɗaya ko in haka bai faru ba ko bai samu ba mu yi a halka ta farko a koma a halka ta biyu Allah ya tsarkake niyya ya koma kyautata aiki sai ci gaba da cewa bayan mun ji tarjaman babi din min zalika الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد daga cikin abubuwan nan da harshe ya kamata ya furta zukata su ƙudurta daga cikin haka imani da zuciya da kuma furici da harshe cewa me cewa annallaha ilahun wahidun Allah abin bauta guda ɗaya ne tallin tal jallin jal sai ya ƙarfafa wannan wahadaniya ta hanyar korewa don ya ce la ilaha gairuhu kaga la ilaha gairuhu hadha nafiyun stalzimul ta’akid ya kore don ya tabbatar da wahadaniya ne ma'ana shi kaɗai ba shi da abin bauta da cancanta in ba shi ba wala shabiha lahu ba shi da wato abin da za ka kamanta shine shabiha ka ce Allah lahu shabahun bi la shabiha lahu wala nazira nazir bi za za zadi Allah ba shi da ainihin wato kamar ka ce kini shine nazir nidda malamanmu na sauro kan fassara shi da ainihin kini to haka ma nazir Allah ba shi da ainihin abokin kamanceceniya haka ba shi da ainihin kini kaka wannan aƙida ce malam mai tsada wala wala da lahu babu ɗagare shi kaga wannan magana wala wala da lahu ta sa guduma ta rusa aƙidar yahudawa da suka ce uzairun ibnullah ta rusa aƙidar kirista da suka ce almasih ibnullah ta rusa aƙidar larabawan jahiliya da suke cewa almala'ikatu banatullah sai ce wala wala da lahu kuma an ya ɗauko daga ma'anin ƙur'ani ne lam yalid kuma Allah ce an an, kunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba da kaka Allah za a ce na da ɗa in ka ce walad ba sai ɗa namiji ba a hadda mace walad an gane ko yusikum law fi auladikum ai ba za ka ce maza kawai ake nufi ba to nan Allah ta'ala ba shi da ɗa sannan wala walida lahu ba shi da mahaifi Allah kenan wala sahibata lahu ba shi da matar aure shine sahiba anna yakunu lahu waladun walam kun lahu sahiba wala sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya sai ce laisa li awwaliyatihim ibtida wala li akhiriyatihim qida kaji wannan magana wato laisa li awwaliyatihim ibtida farkontakan ubangiji bai farkontu ba Allah shine na farko ko to kasancewar Allah shine na farko to farkon ba shi da farko wala li akhirin qida Allah kuma shine na ƙarshe to ƙarshen bai ƙarshentu ba ya ɗauko wannan daga ma'anar wata aya a cikin suratu wato alhadid Allah ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa bi kulli shay'in Allah shine na farko yanzu kai kila kai ne na farko a gidan iyayenka kai ne dan fari to kafin ka zama dan fari iyayenka sun riga ka ashe farkon ka na da farko to shi Allah shine na farko ba wanda zai ce Allah ya faru lokaci ka shine ma'anar maganarsa laysa li awwaliyati ibtida kuma Allah shine al-akhiru kowa zai tafi ya bar shi kullum man alaiha fan wa yabqa rabbika to Allah shi ne na ƙarshe to kuma ƙarshen babu ƙarshe ne ma'anan maganar alqairawani anan Allah ya ramshe shi laisa li awwaliyatihi ibtida wala li akhirati qida sannan wala yablugu kunha sifatihi alwasifun alwasifun gwanayen iya ba da sifa eh abu kaza ga sifarsa to ba za su iya kai wa kunha kun hakika ne hakikanin sifata Allah Allah mai kaza mai lalala ubangi subhanallah Allah ya girmama gabarin haka wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun masu tunani da ake kira masu zurfin tunani ba su iya kewayewa da ainihin lamarin ubangiji to me ke faruwa ne ya atabiru almutafakkiruna bi ayatihi wala na fi ma iyati zatihi sai dai kawai su kalli ayoyinsa eh ga hadari nan za a yi ruwa iyakan da kenan kana iya cewa za a yi ruwan kuma Allah bai yi ba sai dai ka kalli ayar a zamanin yau likita zai iya cewa mace a dalilin na'ura an gano za ta haihu har su bada da abin da suke kira wai edd menene edd wai ranar da ake tsammanin haihuwa sai rana kuma ta zo Allah ta bahaushe ya Allah nashi ashe shi likita nan ya yi amfani da aya ne ce aya ciki kuma ko da har ma ka ji ma na iya cewa za ta haifi ɗa namiji na'ura ta ba shi to kaddara in likita ya iya cewa ɗa namiji ne to ka tambaye shi zai shekara na kafin ya mutu wace jami'a zai likita ga yamin wace mata zai aura zai numfashi sau nawa zai ci abinci sau nawa zai yi zidda hawaye ya akhil wa zai iya wannan amma ka ce Allah bai sani ba na'am ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif khabir to ai Allah kenan ai da haka malin ke cewa duk masu wani tunani sai dai su kalli ayar ubangiji amma ba shi karan kansa ba jalla jalaluhu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyuhu as-samawati wal wala ya udu hidhun huwa alil azim nan sai iktibasi iktibasi shine kana kan magana sai ka ga wata aya ta baka agaji sai ka ɗauko ta ka jona shine iktibasi anan wato mutane ba su iya kewaye komai daga ilimin ubangiji sai abin da ya so eh, za a yi ruwa sai aka yi to yana cikin abin da ya so ya ga dama ne ya ba ilimin ai eh, ya ilmantar da mutum allamal insana malami alam karka ce mutum yana da ba shi da komai ba ka da komai ba da komai sai abin da mai duka so kuma kujerarsa ta mulki ta yaloci sammai da ƙasai wala ya uduhu ba sama da ƙasa kariya haka ɗin ba wata matsala ba ne ga ubangiji wala ya uduhu ai wala, wala, yuthqiluhu kenan haka ɗin baya sa wani nauyi gare shi Allah shine al'aliyu wato mai bunƙasar ɗaukaka al'azimu mai kambamammiyar daraja Allah kenan al'alimu Allah shi ne masani daga cikin sifofin da yake gaya mana shi sa alkhairawa ne Allah sa kame da alkhairi kafin ya fara magana kan wato alwala da janaba sai ya fara da jigo tukun tauhidi shine shine rayuwa saboda kaga wannan shine mafi muhimmancin abin da yi a littafin sa risala duk sauran suna da muhimmanci amma idan aqida bata zauna ba duk sauran shirme ne da haka Allah ya saka mai da alkhairi alkhabiru Allah shine ma'ana khabiri mai bada labari ya da labari kan abu ya kasance almudabbiru mai dabbara al'amura ma'ana ya ci ga yadda za a yi shi ke dabbarawa shi ke tsarawa shi ke shiryawa shi ke Shi ne almudabbiru alkadiru mai iko kadir fa'il siga ce ta mubalaga as mai ji ji irin wanda ya dace da shi jalla jalalu albasiru mai gani al'aliyu shi ne babba alkabir babba ali mai ɗaukakan daraja alkabir babba bal shi ne ma akbaru min kulli kabirin wa annahu to ka ji wannan aqida wa annahu cewa shi ubangiji fauqa arshihil majid fauqa arshihil majidi bi ya tabbata Allah ya daidaita akan al'arshinsa mai girma an gane ko amma da zatinsa wannan magana ce muhimmiya duk ƙasar nan ana karanta risala amma da an zo wannan sai ga dan kauce a ce a ai mu ba ma cewa Allah ta'ala yana da wato yana cikin al'arshinsa sai ce wa fi kulli makanin bi ilmihi Allah yana ko ina amma da iliminsa da iliminsa wannan bai ba da dama wani ya ce alkhairawa ne ko dan ash'ariya ko kaza la ya dai koro madara ta tauhidi Allah ta'ala yana nan ya daidaita akan al'arshinsa mai girma kenan wa annahu fawqa arshihil majidi al'arsh shi aka sifata da cewa majid da aka dole kai masa kasara saboda dalilin idafa fawqa arshihil majidi an gane ko bi zati da zatinsa amma Allah yana ko yana da iliminsa wannan matsala ana ta magana a kai ba za a ce Allah yana sama ba to a ce yana yana shi ya faɗa da kanshi ga mai risala abin da ya faɗa kuma duk ƙasar nan mu mun ce malikawa ne to ga abin da ya faɗa sai mu saba masa kan saboda ya kauce ma son zuciyar kalmar istawa takan a qur'ani a mana uku kalmar istawa takan zo takan yi ta'addi da ila su mastawa ila sama fasawa hunna sab'a samawat istawa ai da kenan ila so istawa nan ta yi ta'addi da ila tana nufin a nufaci kawai nan misali istawa kuma takan zo a yanke ta gabarin harafi wal ma balaga shuddahu wastawa lokacin da annabi Musa ƙarfinsa ya cika wastawa ya gino. nan fili ne wanda yake kawai ba mu ta'addi ba ne baya ta'addi da harafi ana nufin daidaita kawai ya gino. sannan kuma istawa takan zo da ala to ita ce aka dinga samun kai kawo a kai arrahman alal arshistawa Shima ainihin malam abin da ya faɗa kenan don ya ce fauka da fauka da aladun mana ma'ana ɗaya ne ai da da alwiyya misali ya tabbatar da Allah na sama sai suka ce a ai kawai istawa a nan wurin tana nufin istaula ne wai istaula to me mana istaula in ka ce istaula mutum biyu su yi kokawa su yi kiki kaka <laughs> don tabbatar da abu to Allah da waye kokawa a'udhu billah har suke kafa hujja da wani baiti ba a san mawane ne ba wai istawa bishirun la istawla bishirun alal iraqi min ghairi damin min ghairi saifin wala damin muhuraqi istawla bishirun alal iraqi min ghairi saifin wala damin muhuraqi wani wai shi bishir istawla ya yi kokawa ya bangaje na bangajewa ya hau mulkin iraq ba tare da takobi ba bai da jini ba wai wannan ma'anar istawala shi suke su fassara istawa da shi haza zulmun wannan mudan nassi ne Allah ya daidaita akan al'arashi daidaita yadda shi ya sani shi yasa imamu na maliku wanda muka ce muke bi sai ga dayawa yawa sun sauka da aqidan maliku mutum ce shi ba maliki ne imamu na malik ya tabbata wani ya tambaye shi ya maliku Allah ya daidaita akan al'arashi kamar ya sai ce alistuwa ma'alum wal kaif majhul والسؤال عنه Ma'ara ka illa إلا أهل من أهل بدعة an ne. daidaita dai kowa ya sani ka zauna a kujera ka ji daidai eh amma irin ta ubangiji ba mu sani ba imani da shi dole ne tambayar kwakwa bid'a ne ku fitar da shi yi ina jin dan bid'a ne wannan mutumin kenan alkhairawa ne wannan aqida mai rai ita ya kara tabbatar da ita hadisai ga sunan da yawa kun san hadisin yarinyar nan da ainihin misali annabi ya tambaye ta hadisin ma'awal hakami ina Allah yake ta ce yana sama wane ne ne ta ce kai annabin Allah ne yace yanta ta mumina ce sai ka samu wani mai da'awar son annabi yana ma annabi gyara a'udhu billah to annabi ya ce mumina ce mumina ce wani sai ce a yaren ba ta da hankali sai dai kai ne baka da hankalin dai annabi ya tabbatar mata hal yuqir nabi alal batil annabi bai ga ɓanna ya kyale duk wanda ya wannan magana ya san ya yi baran-baran da karantar manzon Allah hadisi mai rai cikin muslim kawo yarinyar annabi ce aina Allah ina Allah yake ta ce yana sama a gaban manzon Allah wane ne ni kai manzon Allah ce kai mumina ce yan tata inda ta faɗi kafirci ko ɓanna ya yi bata wannan daraja mumina ce sai wani ya bar annabin ya ɗauki maganan wani kuma ya ce da kai yana son annabin ahli sunna abin da suke cewa a ji magana kowa kama ta manzon Allah sai ka zana lafiya da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin fama aminin fi dini kal mukhatir hada kalam ya akhi so alqirawani abin da yake faɗi kenan Allah ya ramshe shi a takaice da yake muna son mu kammala in ba ka sai mu ci gaba da koro nassoshi mu ɗauki littafin al'ulu na al'imam al-zahabi amma dai yani bayani ya bayyana a daɗe ana wannan bayani amma bukatan mu mu kammala muqaddima gaba da haka ba za mu daɗe a wannan wurin bayani ya bayyana insha Allah ta'ala wa huwa fi kulli makanin bi ilmi Allah yana ko ina amma da iliminsa yana ko ina da sa khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum jinsi al insan wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah yana sanin abinda ran mutum ke masa wasu wasi wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid Allah shine mafi kusaci ga mutum fiye da jannaye ɗinsa. igiya jijiyan nan tauya ana kiranta hablul warid ya Allah kenan Allah fi ka kusaci to wannan na daga cin abin da ke rudu da wani to a ce Allah na sama gashi ya ce ya akhi ka ka fahimci qur'ani sama da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ba shi yayi bayani araftun Allah yana ko ina ai ma'iya ce da ya ce da annabi Musa inna ni ma'akuma sai ce mai asma'u wa ara Shi ne bi ilmihi kenan ai wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ganye baya fadowa wallahi face Allah ya sani Allahu akbar in ka ga lokacin iska na kaɗawa, ganyen mangoro na faɗowa. Ɗaya ganye ɗaya bayan ɗaya, in ganye ɗari zai faɗo. Allah ya san kowane ganye lokacin faɗowarsa iskar da ta kaɗa shi inda zai faɗo in ya faɗon zai amfani ko ba zai ba Allah ta'ala ya sani jalla jalaluhu wala habba babu wata kwaya fi zulumatil ardi da cikin duhun dare wala ratubin ko wani abu danye. wala ya bizin ko busasshe illa fi kitabin mafaci dukkaninsu suna cikin littafin ubangiji wanda yake mabayyani allahu al-mahfuz alal arshistawa Allah ya daidaita akan al'arshi magana ta sake dawa wa alal mulki tawa ubangiji ya gina al'amarinsa kan mulki na mulki an gane ko domin shi ke da mulki lahul mulk so al'amarin ubangiji ya gina akan mulki shi ne ma'ana ihtawa kenan walahul asma'ul husna Allah shi ke da sunaye kyawawa dan ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah shi ke da sunaye kyawawa wasifatul ula da sifofi maɗaukaka lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ubangiji bai gushe ba yana nan tare da sifofin nan nashi da sunayen shi Allah bai gushe ba sifofinsa sifofinsa ne Allah bai gushe ba mai karamci ne mai rahama ne mai jin kai ne mai taimako ne mai agaji ne lam yazal sunayen kuma su ne sa. ta'ala an ta kona sifatuhu makhluqatan Allah ya ɗaukaka a ce siffarsa halittacciya ce in aka ce kai mai kyauta ne ai sifa ce to kafin ka zo duniya ina wannan siffar take <laughs> ashe lokacin da aka halice ka aka halitta maka sifar? ma'ana magana kenan to Allah mai rahama ne shin wannan rahama ta ubangiji halitta ta aka yi shine abin da alkhairawa ne kalli inda yake fito mana da wato bayani na ilimi an gane ko sannan kuma wa asma'uhu yani muhdatha Allah ya fi karfin a ce sunayensa muhdathatan kirkirarru ne kai lokacin da aka haife aka ce ya sunanka aka ce sunanka ya haya kai a wurinka wannan sunan farare ne akwai annabin da ya riga aka samun suna din lam naj'al lahu min qabl samiyya na'am annabi yahya kaifa sunan kai ne to shi Allah al'aliyu sai ka ce eh, ga lokacin da alin ya faru la la la shine abin da yake nufi kallama Musa bi kalami Allah ya yi wa annabi Musa magana bi kalamihi da maganarsa tambayar anan shin hidin lamirin Musa ne ko magana Allah ne domin kallama Musa ya yi wa Musa magana ina fa'ilin sai ka ce kallamallahu musa bi kalami amma sai ɓoye fa'ilin ibn malik kuma yana faɗa cikin alfiya ya ce wa da fi'ilin fa'ilu fa’in har har wa illa fa nistatar bayan fi'ili sai ka faɗi wanda ya aiki in ba haka ba sai ka faɗi lamiri kenan sai ka ce kallama huwa shine lamiri kenan Allah ya yi ma annabi Musa magana bi kalamihi da mazancensa to shin zancen na musa ne ko zancen allah ne zahirin magana anan allahu alam magana allah ne eh, allah ya yi masa magana da maganarsa shi sa ake ci da annabi musa kalimullah wanda allah ya magana da shi har bahaushe kan ce musa kallamu ayar allah in ji bahaushe wanda wannan magana allazi huwa sifatuhu sifatu zatihi na sifar zatin ubangiji ne wannan magana la khalqan min khalqihi na ga zai a ce la khalqan ne da alif eh, Allahu alam maganan nan ta ubangiji ba halitta bane daga cikin halittarsa kaga nan subhanallah ya kore aqidan masu cewa qur'ani makhluqi ne kenan zamu zo kan wannan magana Wata tajalla jabali jabal fasara dakkan min jalalihi ubangiji sai ya bayyana ga dutse an gane ko sai ya mai da dutsen dakkan daga ya yi daka-daka da shi min jalali saboda burin kasan girman ubangiji falamma tajalla rabuwar jabal ko ba ka ba harra musa annabi musa sai fadin sai annabi musa fa harra musa sa'iqan dan ya ce ubangiji ina son ganka ya ce lantara ne? walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani in har dutsen nan ya iya jure ganin girman zatin ubangiji za gani da zatin ubangiji ya bayyana Allah ya bayyana a kan dutse inda irin ya dace da shi sai dutsen yayi daga daga wa harra Musa sa'iqa annabi Musa ya mutu kuma Allah ta shi sa'iqa ka ce su ma kenan misali ya nuna maka Allah ya yi ma annabi Musa magana maganar da ba wai halittacciya ba ce ya bayyana ga wannan dutse dutse ya yi daga daga kamar wato rairayi saboda girman ubangiji sai gaba ta ba. wa annal qur'ana kalamallahi laisa bi makhluqin fayabid kuma ka sani ya kai ahlus sunna shi fa qur'ani maganar Allah nan to ba makhluqi bane fa ya bi da ya lalace shine ya bi da kenan kaga nan alƙirawa subhanallah kila ka ce to mai dalilin wannan magana eh a lokacin ana zamanin suna dab da zamanin da aka koro tayyarat fikriya cewa ai qur'ani makhluqi ne lokacin da khalifa ma'mun Eh, dan mu'tazila ya shigo da wannan muguwar aƙida ga duniyar musulmi saboda miyagun malamai irin su almerisi irin su ibn abi du'ad suka ce qur'ani halitta ne yadda kake halitta sarkin musulmi qur'ani halitta ne sai ya haukace ya dauki wannan aƙidar alhali magabata ba su wannan aƙidar ba haka ya dauki wannan aqida ya yada ta har ma da zai mutu yayi ma wanda zai gaje shi al-mu'tasim ce kai mu'tasim dole ka ɗora kowa akan aƙida cewa ƙur'ani halitta ne mu'tasin da ya zo barin duniya ya yi alwafiqu ya ce kai ma ka ɗora mata haka babu wanda ya canza wannan muguwar aƙida sai almutawakkil ya rusa aƙidar amma ɗaya daga cikin malamai na ce abin mamaki almutawakkil kuma bai ɗage takunkumin da aka ɗora ma imam ahmad bin ahmad saboda an hana shi ma magana to alma'amun shi ya kawo na aqida cewa ƙur'ani makhluki ne imam ahmad bin hanbal ƙi sai da har aka yi masa bulala mutum irin ahmad bin hanbal al-mutasimi da ke shi da aka suke cewa daga cikin mugun abin da zai gani a littafin aikinsa ya ke wannan babban limami wa kana haifal jasad za'ifal biniya ba shi da ƙwarin jiki imam ahmad ya ƙi amincewa har sai da ya ɓata ma ya ƙi yin magana ga wasu daga cikin abokanansa kalli dai alaka tsakanin imam ahmad da yahya ibn ma'in abu zakariya da irin su ali al-madini malamin imamu al-bukhari sai da ya kaurace mu saboda su sun faɗi magana saboda tsoron duka tsoron kada rayukansu salwanta saboda larura har ya ibn ma'in yana cewa ya ahmad ba za ka yi min larura ba za ka yi min uzuri ba gashi Allah na cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ina akwai malaman da aka kashe su wallahi irin su albuwaiti almajirin imam shafi eh, irin su eh, muhammad ibn nuh wani matashi ne aka ce a lokacin da irin su ahmad ibn nasr al-khuzai akan sun ki su amince qur'ani makhluqi ne shine kaga dan gidan abu dawud da yake rera waka yana cewa yake cewa wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiya wa afsahu wa qul ghairu makhluqin ya kai ahlus sunna ka gaya ma duniya ghairu makhluqin kalamu malikina maganar ubangiji mu ba halittacce bane bidhalika dana al-atqiya wa afsahu da irin wannan aqida ne al-atqiya masu tsaron Allah Allahumma ij'alna minhum suka bi Allah suka abin har inda kuma yake cewa wala ta fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'ul li jahmin wa asjahu wasu yan waye suka ce to mu ba za mu ce qur'ani makhluki bane ba za mu ce ba halittacce bane mu mun tsaya ko mu mun tsaya yace ina ai dole sai ka faɗi aqidar musulunci in ka tsaya kai munafinci ya za a zo da ƙarya ka ce kai ka tsaya kawai mutum ya ce da kai ni dai to ni dai ni musulmi ne ni ba na sunna ni ba na kaza ba ka sunna ta me kake yi me annabi karanta in ba sunna ba alaikum bi sunnati ai ba zai yi ba haraftun to sai aka samu wannan sai dan gidan abu dawo da kuma ya sake gano wasu masu dabaran suka ce to shikenan qur'ani ba makhluki bane ba kuma za mu tsaya mu ce ba ma nan ba ma nan ba amma dai furcina na da qur'ani makhluki ne shi ma nan ya ce wala ta ƙulil ƙur'anu halkan ƙira'atan fa'ina kalamallahi billafzi yau zahu akul ka ce wai furcinka da ƙur'ani makhluki ne imam bukhari an masa sharri lokacin da je khurasana ya haɗu da malaminsa eh, muhammad ibn yahya al-huzali ko al-zuhali al-zuhali bambanci al-zuhuli na mutane yan wishaya suka zo har sai da littafi mai suna khalqu afal al-ibad suka yada wa imam bukhari ya ce qur'ani makhluki la bai faɗa ba kana mazluman an zalunce shi ne imam bukhari ra'as ne jagora ne kan tabbatar da aqidar ahlus sunna a takeice a takeice a takeice dan bukatan mu kammala muqaddima kamar da na faɗa to sai anan alqairawani sai taimaka ma wannan aqida mai kyau ya wa annal qur'ana kalam Allah kuma ku kalli wata matsala nukta na hawiya kalamullah a matsayin khabar ko ba shi ba ne wa annal qur'ana mabdul ne anna yani harfin fata da taukidi alquran mansubin bi anna mabdul sai kai masa badali ina badalinsa shine kalam Allah an gane ko sukan ce atafa bayan fata za ka yi masa amma hakikanin khabaru anna shine laisa bi makhluqin wannan wurin lissa malukin shine ainihin khabar din yana cikin mahalin rafa saboda ka wa annal qur'ana aha kalamallahi na'am laysa makhlu wannan shine khabar din qur'ani maganan Allah nan to ba fa halittacce bane bi da ballantana ya lalace wala sifatan li makhluqin fayanfada qur'ani ba kuma sifar halitta bane ballantana sifar a ce ta kare kaji in kai lissafin aƙidodi da ya zuba na tsammani sun fi saba'in inda za ka ɗau alƙalami ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza na gaba sai ce wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi hulwuhi wa murrihi na'am haka imani da kaddara yana daga cikin akidar alkhairinsa da sharrinsa mai daɗinsa da mai ɗacinsa duka yadda daga Allah ne kai kasuwanci Allah ya baka riba kai hakuri wata ran zaka ci riba wallahi da wannan ne musulmi suke zama lafiya arne sai kashe kanshi tunda bai san Allah ba kai kana da mafita na'am wa kullu zalika qad qaddara Allahu rabbuna duk wannan da kaji ubangiji ya riga ya kaddara shi yasa mai littafin alha'iya da ina sake maimaitawa yake cewa wa bil qadaril maqduri aiqin fa innahu di'amatu aqdiddini wad-dinu afyahu wa bil qadaril maqduri wa bil qadaril maqduri aiqin fa innahu di'amatu aqdid dini wa dinu yahu dangane da al'amari kaddarare aikin kasa kankance daga Allah ne kawai an gane ko wannan shine jigon addini wa maqadirul umuri biyadihi al'amura kaddara su a hannun Allah ta'ala suke ba wanda ke da wani iko sai Allah wa masdaruha an qada'ihi magangaren al'amari shine masdar source na duk abu daga hukuncin ubangiji ne innama amruhu idza arada shay'an menene an ya kun fayakun alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah ya san komai kafin ya kasance kai kafin kasancewa ta kasantu Allah ya kasantar da kasancewa ta kafin ta kasance ya san me zai kasance kafin ya kasance fajara ala qadrihi sai abu ya gudana yadda yake nufi Allah ya kaddara sama a sama za ta kasance shikenan gatan Allah ya hukunta ƙasa anan sai ga tar. la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi ba abin da ke kasancewa daga bayinsa zance ne ko aiki face Allah ya riga ya hukunta shi wa sabaqa ilmuhu bihi ilminsa ya rigaya kaza zai kasance Allah ya kaddara mu bakake ne shikenan mu. a yanki ka za mu kasance mu. la'alla ma anan za mu mutu haka Allah ya rubuta to kenan komai da ka gani Allah ya rage hukunta shi sai ya yi iktibasi ala ya alamu man khalaqa wa huwa al khabir shin a ce wanda ya halitta bai san halittarsa ba wa huwa wal hal alhali Allah shine al in ka ji al latif duk inda kamar latif ta zo tare da khabir to kusan ma'anar su da amma idan kamar latif ta zo ita kadai to tana nufin mai tausayi amma al latif al khabir tana nufin mai bin abu daki daki bi latafa na'am sai ka ga cinsa mai kuma ba da labari shafi na biyu a nawa eh, muzakirin da ke hannuna yudhillu man yasha'u ko fa yakhdulahu bi adlihi Allah na batar da wanda yake so Allah karka batar da mu sai Allah ta'ala ya taɓar da shi ne fa yakhdulahu daga khidlan sai Allah ya wance kalar da shi ya ture shi ga barin mahalatan ubangiji bi adlihi da adalcinsa wa yahdi man sha. Allah na shirye da wanda yake so fayuwafiqahu bi fadlihi sai ya datar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya da falalarsa Allah ka waffaka mu zuwa ga daidai fa kullun fa kullun fa kullun fa kullun ba fa kullun ba fa kullum, a wannan fa kullun zaka yi tanwini suka ce an gina akan tanwini linqita'i an al-idafa wal idafa manwiya ay fa kullu man dhukira عرفتم ترك فكل ميسر kowanne cikin bayan ubangiji an miƙar da shi bi ta yi siri ila masu duk wanda ka gani shi akan wata hanya an riga an yasare masa wani za ga aikinsa hawa kan dutse ne kai ba za ka iya ba sai ka ce fa kullum mu saurin. ko bi ta siri wani za ka iske yana jin gingimari ne sai ka ji ba za ka iya ba wani aikinsa yana ɗaukan kwalle wani kuma ainihin allahu akabar hanyar cin abinci sa kwashen ba haya ne akramakum kowanne cikin bayan mu yassarun an sauƙaƙe masa abin da zai bi taisiri da sauƙaƙen ubangiji ila ma sabaka min ilmihi saboda abin da ya riga ya riga ya daga iliminsa wa qadarihi da kuma ƙadarawansa. min shaƙi imam mutum shaƙi ne dan wuta Allah ka tsare mu ausa idin ko dan aljanna ne Allah ka sa mu cikin su'ada la min al ashqiya ta'ala an ya kuna fi mulkihi ma la yuridu kaji wata gaba kuma Allah ya fi karfin shine abin da yake nufi ta'ala Allah ya ɗaukaka a ce a mulkinsa akwai abin da baya so gaya min mai mulkin da yau zaka ce duk abin da yake so yake samu in ba ka don me yake da wato ƙwararrukan tattalin arziki ƙwararrukan siyasa har ma ake gwamnatin riƙon ƙwariya. ƙila ma na riƙon masaki to shi ubangiji ya fi karfin a ce a mulkinsa akwai abin da baya so ubangiji baya son kaza gashi yana faru a ba Allah ba kira jalla jalalu wannan magana wannan magana ta yi muhimmanci yana ƙara fito mana da matsayin ubangiji Allahu akbar aw yakuna li ahadin anhu ghinan ko a ce akwai wani da ya isa a ce yana da wadatuwa gabarin Allah wa ka samu ya ce ya fi ƙarfin taimakon Allah babu shi ba wanda ke da ghinan gabarin ubangiji haka ne aw yakuna kuna aw khaliqan li illa huwa rabbul ibad ko a ce akwai wani shine mahalicin wani abu ba Allah ba ce Allah ubangijin bayan shi kadai ke da haka wa rabbu a'malihim kuma ubangijin ayyukansu wal muqaddiru li harakatim Allah shi ke kaddara kai kawansu zaka tashi daga Kano zaka je ka Kaduna haraka ce sai Allah ya ga dama zaka tashi zuwa Maiduguri wannan harka din motsawarka barin gida shigan toilet ka wanke baki ka karya harakat wake juyawa Allah jalla jalaluhu wa ajalihim kuma Allah shine ke kaddara ajalolinsu lokacin mutuwa in yayi shikenan sai a tafi alba'ithu lirrusul Allah shine wanda ya aiko manzanni ilaihim zuwa ga bayinsa liqamatil hujjati alaihim dan su tsayar da hujja rusulan mubashirina wa munzirin li ya kuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusul Allah shi ya aiko da manzanni zuwa ga bayi domin tsayar da hujja a kansu ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد نبيه sallallahu alaihi wasallam sannan Allah sai ya kulle shine khatama in ka so ka ce ya cika manzanci ya cika gargadi ya cika annabci a dalilin aiko annabi Muhammad kalmar bi ai sababiya ce ai bi sababi ba'thi wa irsali Muhammadin araftum domin Allah ta'ala ce me وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن صلى وخاتم النبيين manzon Allah baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa kenan Allah ya kulle kofar annabci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayan shi faja'alahu akhirul mursalina ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam karshen manzanni bashiran a matsayinsa na mai bishara game da alkhairin ubangiji da shiga aljanna Wani zirar mai gargaɗi ga barin shiga wuta wada'iyan ilallahi mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah ɗin Wasu rajan kuma annabi ya zama a matsayin fitila munira mai haskakawa wa anzala alaihi kitabahu hakima Allah kuma ya saukar wa annabinsa da littafin nan nashi mai cike da hikima mai cike da gwaninta wa sharaha bihi dinahu da wannan littafin ko kace da annabin ne Allah ya yi bayanin addininsa daki daki daki daki daki daki al-aqrabu bi littafin ake nufi addininsa alkawim mai kakki wanda babu jaj babu malkwada da mokada da tankwara da kuma bankara abadan wahada bi sirat almustaqim Allah ya shiryar da mutane zuwa ga as-siratal hanya wadda take mai kakkiya hanyar da kullum muna roƙon Allah muna cewa idan sirat almustaqim wannan kenan a wata gaba sai ce wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha ka sani ya kai mumini kiyama tana zuwa la ilaha illallah babu shakka game da ita an kira tashin kiyama sa'a dan ya ce iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar aina wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun wa yawma taqumu yawma yatafarraqun kenan kiyama ana kiranta sa'a sa'a sa'a sa'a amma kalmar sa'a kan zo ana nufin sa'a na lokaci daya da kuma sa'a ta kiyama misali Allah ya ce me wa yau taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a lokacin da kiyama za ta tsaya za su dinga musu wallahi ba su zauna a duniya ba sai sa'a kaga sa'a guda biyu wa yau taqumu sa'atu kiyama kenan yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufaku araftum tayyib tunan tashin kiyama na zuwa babu kokonto wa annan Allah kuma lalle cewa Allah ta'ala yab'ath man yamut zai tada duk wanda zai mutu ko duk wanda ya mutu kama ahum yanda Allah ya fare su ya uduna haka za su dawo Allahu akbar an gane ko yanda dacin ba ma nan muka zo za mu mutu to Allah da dacin ba ma nan yi mu ya kuma kashe mu to menene matsala da ya ce ta da mu kafiri ke musun wannan wannan ba wani aiki bane a gun ubangiji jalla jalaluhu wa anna Allah cewa Allah subhanahu tsarkakken sarki ضاعف لعباده المؤمن الحسنات يا ya يا ya riɓanya wa bayinsa mumine ladaddaki masu tarin yawa wa safaha lahum bitaubati an kaba'ir sai'at a dalilin tuba kuma safaha sai ya kau da kai ya yi musu afuwa gabarin ainihin manya-manyan zunubi ashe tuba kan janyo ma zunubi a shafe shi dan an ce at-taubatu tajubu ma qablaha min adh-dhunub wal kaba'ir to wannan kyauta ce daga ubangiji wa ghafara lahum as-sagha'ira bijtinabil kaba'iri sai Allah ya musu afuwa ga barin kananan zunubai a dalilin nesantar manyan laifuffuka wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'iri sa'iran ila mashi'atihi Allah kuma ya sanya ya mayar da duk wanda bai tuba ba daga manya-manyan zunubai sa'iran ai sai yasiru ila mashi'atihi kenan an bar shi zuwa ga abin da Allah in ka ce mutum na cikin mashi'a in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu kenan amma wannan banda fa aini wanda ke yi shirka shi yasa sai yayi maza sai ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika kalli kalli hikimar ne. da ya koro babban zunubi in mutum ya mutu ya kaddara mutum ya mutu yana shan giya yana zina uzu billah bai tuba ba to a ƙidar ahalul sunna baka cewa ɗan wuta ne la wato wato wato ahalul qibla a aqidar ahalul sunna baka kai su wuta in dai san mutu da imani sai ka ce umuruhum muwakkala ko makulatun ila khaliqiha an bar ma Allah amma wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba in kai shakkan dan wuta ne kai ma kana cikin hatsari domin shi is categorical Allah ya faɗa inna allaha la yaghfiru inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha man yushrik billahi faqad iftara ithman azima aya mai shi shi sa sai maza sai ka wannan wurin ce Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafaran zunubin da ya koma bayan ciwon cananka kun gane hausar wa ya ma duna zalika liman shi. yana yin gafara kan abin da ya koma bayan ciwon canan ka shi ma ga wanda yake so mana abin da bai kai shirka ba Allah na yafewa amma sam ban da shirka wa man aqabahu duk wanda Allah ya masa uquba da wutansa Allah ka tsare mu to akhrajahu minha bi imanihi fa adkhalahu bihi jannatahu duk wanda Allah ya masa uquba da wutarsa to kuma zai fitar da shi daga wutan bi imani saboda imaninsa kenan ba mushriki kenan ba ya kuma shigar da shi aljannasa a dalilin wannan imanin nashi wannan ana kiran su ahlul kaba'ir amma ahlul shirk hum mu'abbadun mukhalladun fi nar la yakhrujun Allah ka tsare mu faman ya amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata mithqala dharra gwargwadon kwayar komayya gwargwadon kwayar gadagi kulura ba fa gadagi ba gadagi wanda ya aikata aiki gwargwadon kwayar komayya ko kwayar gadagi ba gadagi ba gadagi ai an san shi ai wasu sha suke a sha sha gadagi kaga ya tara duk wankin mutanen unguwa yana yi dushi shi kaɗai. cikin dare ya san abin da ya sha ya sha gadagi kenan to ba shi ake nufi gadagi daban gadagi gadagi kuma shine abin da firiri ne ka iya ganinsa wato kamar ka ce kwayan zarra dai kwayar komai ya misali kun gane ko to wato ainihin a wanda ya aikata aiki gwargwadon kwayan zarra kwayar wato gadagi na alkhairi zai gani wa ya minha bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zai fito daga wuta albarkacin ceton annabi muhammad allahu akbar an gane ko man shafa'a lahu min alkaba'ir min ummati wanda annabi zai musu ceto cikin ma'abota manya-manyan zunubai daga cikin ainihin wato al'umma sa. wannan ken sai gaba ta gaba wa allaha ka sani ya kai ahlus sunna cewa Allah subhanahu qad khalaqa aljannata tuntun ya riga halicci aljanna ya makhluqa muhayya mujahaza tana nan ya tattale ta ya kintse ta ya ajiye ta ya gyara ta ya gyatta ta fa'addaha dara khuludin li auliyaihi sai ya tattale ta, ita mai ita aljanna an gane dara khuludin gidan dawwama li auliyaihi ga waliyarsa Allah ka sanya mu cikin su wa akramahum fiha bin nazar ila wajhil karim ya kuma girmama su a cikin aljanna a dalilin za su kalli fuskarsa aqidar ahlus sunna za a ga Allah domin suka ce wannan aya da ke cikin suratu yani Yunus na Allah ke ladina lillazina ahsanul husna mai wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki suna da sakamakon kyautatawa har ma da ƙari suka ce ƙarin na shine ganin ganin fuskar ubangiji jalla jalalu kuma Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha ish nadira za a ga Allah sabanin yan mu'tazila zan ba ku misali in ka dauki zamakhshari tafsirin sa kashaf Me wayo ne harshe dai yani wai la yushaqqu gubaruhu wajen harshe da lugha zamakshari ya cire tuta amma ko kun san da ya zo ainihin faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fas wa mal na illa matal ghurur faman zuhziha anin nar duk wanda aka kau da shi gabarin shiga wuta aka sa aljanna faqad fas ya rabota sai ce to wani rabo ne yafi wannan Sheikh Abdulkarim Al-Khudair da daga cikin malamai sai suke nuna cewa dan ya nuna aqidarsa ta Mu'tazila ko ganin Allah sai ce wani rabo ne ya fi wannan kai zaka ce kwarai babu amma shi ya faɗa ne dan ya kore magana